وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن نشين زمان بير أجير زمن دمكي دن شرح القيروانية كو مقدمة القيروانية <coughs> إذا ما أمن شبا أزمن دي قباته muna bayanin inda malam ibnu abi zaidin al-qayrawani yake cewa masu tunani ba su isa su kewaye da ilimi ba wurin sanin lamarin Allah jalla wa'ala mukai bayanin me ake nufi da lamarin Allah lamarin Allah faɗi ne da shi akwai tsare-tsaren Allah jalla wa'ala na kaddara muka ce ɗan adam shi akan kansa ma ya jahilci abubuwan da Allah ya ɓoye masa shi akan kansa ballantana ɗan uwansa ballantana ragowa al'ummar duniya ballantana abin da bai shafi ma mutane ba ya fi shafar ƙwari ko ya fi shafar halittu ko ya fi shafar wasu ɓangarori na halittun Allah kamar rana da wata da abin da ya kama da haka akwai kuma tsare-tsaren Allah wanda ya shafi addini na shari'a misali akan tsare-tsaren Allah na kaddara kamar misali faɗin Allah da ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yanzu ai daga nan zaka iya fahimtar daga wannan ayar zaka fahimci cewa ba yadda za a yi ka kai gacin sanin lamarin Allah ya ce lamarin Allah idan ya yi nufin wani abu ya kasance in ya nufi wani abu zai ce masa kawai kasance ne sai ya kasance to ya za ka iya kaiwa gacin iya abubuwan da Allah jalla wa'ala zai ce ya kasance a kullum a cikin wannan yake kulle yau min hofi sha'an akwai abubuwan da ba su faru ba sai lokacin da ya tsara za su faru zai ce kaza ya kasance sai ya kasance shi sa za ka ga bayi su bin hanyar da za su ko wani makirci ko kulle su ko waye in Allah bai tsara wannan abin zai faru ba to ƙarshe sai Allah ya ce kaza ya kasance sai wannan kun din sai ta hargitsa musu duk abin da suka yi makirci kai yanzu ba don kun faya kun na Allah ubangiji ba musulmai a duniya ina za su sa kansu yadda makiya musulunci suka sanya su a gaba makircin dare daban na rana daban na yau daban na gobe daban kullum jagorancin da ake samu daga manya-manyan ƙasashe na zalunci masu jajayen kunnuwa waɗanda suke ganin cewa su ne kowa su ne komai wasu su ma suna jin kamar sun kai mataki na allantaka don abin da suka ga dama shi zai faru kai kana jin ba don Allah jalla wa'ala yana hargitsa musu abin da suke lissafowa ba da ni da kai yadda muka yi rauni muka yi sakaci ina za mu sa kanmu da yanzu wani tunanin ake ba wanda muke ciki ba kamar yadda kuma za mu ga abin da ya shafi kuma lamarin Allah na shari'a za mu ga komai Allah ya sanya hikima a ciki babu wani hukunci da za ka kawo na shari'a face akwai hukunci akwai hikima wato akwai abin da Allah yake nufi babu wasa babu shirbici babu rashin manufa a cikin shari'ar Allah sai dai kawai ni da kai din mu takaita ba mu gane ba rashin ganewar kuma baya nufin cewa abun shi da hikima har abin da zai same ka wani zubin mara daɗi akwai hikima a ciki amma ba za ka iya sani ba to shi a ne tasirin imani da kaddara yake zuwa cewa in ka yadda haka Allah ya tsara ma ka san kuma Allah mai hikima ne to sai ka miƙa ka mika wuya ba tare da cewa Allah me yasa zaka yi kaza ba domin zamu ga kafirai waɗanda su a littafin su babu tsarin al-imanu bil qada'i wal qadar zamu jin Allah ya jarrabe su da sai su ce Allah me yasa kamar yadda zaka ji turawa suna cewa why man god why man wai me yasa Allah Allah ya za yi haka wana suna ganin wal iyadu billah kamar Allah bai musu adalci ba wanda ta wannan sanadiyar wannan sai kaga wasu ma sun kafirce sun ce babu Allah sai su kawo ba sai su ce shi wancan gashi ko da yaushe ah, ah, is a good man yana da kirki ah, yana baya yin shirbici baya shaye-shaye baya wane ne amma gashi mota ta zo ta bige shi shi kuma wannan gashi mutumin banza ne amma gashi shi yana rayuwa lafiya wai wannan sai ya zama shi fara abin nan to kaga ni a wuri na kai a wurinka wanda muka yi imani da kaddara mun san kuma kaddara tana cikin lamarin Allah to wannan mu kwatauta ma ba ba bace a wurin mu mun san Allah ya riga ya tsara me zai faru mun san abu na farko da Allah ya halitta shine alqalam alqalami <clears throat> ya umarce shi ya rubuta duk abin da zai faru har zuwa ranar tashin alqiyama da haka ba a tambayar Allah a ce ya Allah me yasa kai kaza amma Allah shi kuma shi ya isa ya tambaye mu mu me yasa mu kai kaza kenan anan almutafakkiruna masu tunani ba a nufin wanda suka san hukunce-hukuncen shari'a a'a duk ma wani irin ko ma wani irin mai tunani ne ko ma wani irin mai tunani ne dan haka yayi tunani a iya abin da Allah jalla wa'ala ya shar'anta mai shi yasa muka ga kofar wato tuhumar Allah ma an rufe ta a shari'a domin idan ka ɗauki hadisin ah, Bukhari da Muslim wanda ya zo cikin al'arba'un annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu idan nayi muku umarni da wani abu to ku zo da shi gwargwadon iyawa idan kuma na hane ku gabarin wani abu to kawai ku kyale shi ma'ana ka gane hikimar baka gane hikimar ba wannan kuma wani abu ne daban ka sani a matsayinka na bawa akwai nau'i ma na jarrabawa akwai umarni da hannun da za a baka kawai don a ga za ka yi biyayya kamar yadda aka yi umarni da ga iblisu ya sujjada ga baban mu adam alaihi salatu wassalam wanda wannan umarnin kafir cewa umarnin Tambaya cewa shi me yasa za a ce masa haka wannan shi ya janyo halakar da haka shi yasa alqur'ani mai girma cike yake da ayoyi da iznoni kamar yadda Malam Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani yace masu tunani suna sanya tunanin su wurin yin izina da tintintini wurin halittun da Allah ya babu shakka alqur'ani ba littafi bane na sciences ba littafi bane na kimiyya ko kokarin sanin fasaha amma wannan baya nufin cewa ko ba za a dosani wasu kimiyoyi ba da fasaha daga ciki saboda shi alqur'ani shakundum ne amma dai asali asasan littafi ne da ya zo don shirya don isar da saƙo to amma a ciki za ka ga akwai wasu abubuwa wanda su ma masu binciken kimiyyar da za su koma zuwa ga ma'anonin wasu ayoyin da sun samu da yawa daga cikin abubuwan da wato suke nema wanda ƙarshe wannan abin idan ka gane masa to babban abin da zai koya maka shine ya ƙara ma imani ya daɗa baka sabati wurin ɗayanta Allah da ya masa ɗa'a shi yasa alqur'ani mai girma yace afala ya yatadabbaruna n'Alƙur'an. me zai hana me yasa ne ba sa yin tintintini a cikin alqur'ani mai girma a wani wurin yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab littafi ne mai albarka muka saukar da shi gare ka domin su yi tintintini su hankalci ayoyinsa dan ma'abota hankali su tuna cewa lalle Allah shine ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu da haka za ka ga a ciki Allah ya cika alqur'ani da ayoyi waɗanda suke tabbatar da cewa Allah shi kaɗai yake jujjuya wannan duniyar ba wanda yake tarayya da shi misali yanzu ka ɗauki misali faɗin Allah ta'ala da yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah jalla wa ala yace lalle a cikin halittar sammai da ƙasa da kuma sassaɓawar wato dare da rana akwai ayoyi ga ma'abota hankali ka kalli yanayin yadda yinin yake zuwa shi kansa yinin yanayin yadda yake bambanta daga sashi zuwa sashi na duniya a lokacin da yanzu ka yake karfe karfe ɗaya a kano a najeriya watakila wannan karfe ɗayan kuma sai kaga ita ce karfe uku a wuri kaza a wani yanki ko ita ce a wani yankin kuma mun wuce su wannan alama ce wato wadda kawai za ka gane Allah shi ne Allah a daidai lokacin da yanzu kake cikin yanayin damuna a wani wurin kuma suna cikin tsabagen yanayin sanyi watakila ma wani wurin hadda dusar kankara a daidai lokacin da wani wurin su kuma sahara ce inda mutum ma ba zai iya rayuwa ba Allah shine Allah to duk wannan alamomin ƙarshe za su sa ka me ka sallama ka miƙa wuya ka gane cewa lallai Allah jalla wa'ala ya halicci wannan ne domin mu sallama masa kamar yadda kuma Allah jalla wa'ala a wani wurin yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri bahri بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض سيتي لآيات لقوم يعقلون سبحان الله يتي أتشنها للتسمي halittar samai da ƙasa da sassaɓawar dare da yini da yake tafiya a cikin teku subhanallah abin yanzu ni da kai mu ɗauki dutse mu jefa a cikin ruwa ba zai tsaya a karuwan ba sai ya nutse amma ka kalli jirgin ruwa za a loda kayayyaki a loda na'urori banda shi nauyinsa na jikinsa a loda motoci a loda kaza barkatai muna ganin manya-manyan jiragen ruwa waɗanda suke gari guda sun fi wata unguwar ma girma sannan ya hau kuma ya tashi da izinin Allah ya tafi ya yi talin ƙayarsa yana kutsawa yana keta cikin ruwa ruwan da ƙasansa da a ce Allah jalla wa'ala zai jarrabe su su nitse da ko shi ko dalilinsa ba za ma a gani ba kai ba za ma iya zuwa a nema ba idan a wasu rukunan ne a iya wasu nahiyoyin za a iya nema tunda duniyar ruwan da yake duniyar ya fi mai tsandauri to amma Allah da hikimarsa sai ya bashi iko sai ya tafiya a tunaninka matuƙin ruwan shine ya kiyaye shi har ya tafiyar idan matuƙin ruwan ne to me yasa a wani lokacin yake samun accident ya nutse ƙarshe in ka je ka kawo ka kai ka kawo sai ka gane cewa Allah ne wal fulki Lati tajri fil bahri kuma sannan Allah ya cewa ɗan adam yin haka har ma za ka gama misali a ɗan adam ya samu alfanu banda su da zai da kwaso dukiyoyi da fito da resources fetur da waye da sauransu da abin nan lu'ulu'u da marjan da wasu dukiyoyin wanda ba mu ma san ba wa ya ma la ta'lamun suna nan da yawa wanda duka wannan yana nuna maka Allah shi ne Allah domin wannan duka zalika tafdirul azizul alim kai ba wannan ba ma ga irin ruwa da yake saukarwa ya saukar da ruwa daga sama kuma har ya ba wa ɗan adam damar watakila ya tsokano ruwan kuma sai ya bashi tunda yanzu kimiyya da fasaha an kai cewa suna iya duba gajimare ko girgije wanda zai iya zub da ruwa a hau kuma a harba masa wani abu abu wasu matakai kuma da izinin Allah sai ka ga ruwan ya zubo in ya ga dama kuma hadarin ya taso ya mamaye wuri kai ka ce zai zubar da ruwa kuma sai Allah mai fasukunahu ila baladin mayyitin sai Allah ya kora shi zuwa ga wani garin wanda yake matacce sai ya zub ruwan a can kuma sai a samu amfani in ya ga dama kuma sai ya ruwan dare wanda ake cewa gama duniya kaga ko ina daga nan zuwa kaza duka ruwa ake in ya ga dama kuma sai ya saukar da ruwan a nan amma sai a tsallake nan da can wurin, nan tsallaken ba a ruwan can kuma ana yin ruwan waye isa yi wannan in ba Allah ba wannan duka alamomi ne hujjoji ne da suke tabbatar da cewa Allah shine ɗaya ɗayan da ba shi da na biyu wannan kuma kuwa cewa ce da yassarewa ta Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kuma a cikin tekun nan Allah jalla wa'ala ya sanya wasu halittu na ban mamaki ɗan adam yana tunƙaho yana tafiya da girman kai amma wata dabbar da take cikin ruwa wanda baka ma sani ba kifi ne menene ya fi wannan jirgin ruwan da muke bayani wanda Allah ya ce "Walfulkin walfulki lati tajri fil bahr da manya-manyan jiragen ruwa da suke tafiya domin akwai akwai akwai dabbar da inda za ta yi tozo ta dago sai ta kifan ma da jirgin ba dan akwai kimiyya ta wuƙaƙe ba wanda misali suke mummurza a ƙasa wadda ko da wata mummunar dabba ta yi nufin ta kawo wannan farmaki ga jirgi zai yanka mata jiki da sauransu to wannan fa ne Allah da kuma irin inda in an saukar da ruwa lokacin da babu ruwa an shiga wani yanayi na na ƙasa ta bushe kusan ta mutu sai Allah ya raya ta sai kaga ta fitar da tsirrai wuri ya zo ya kore shar abin ka bar wurin a lokacin da babu wannan ka dawo bayan wata takwas ko wata tara ko wani abu in ka zo wurin sai ka nemi ka buya sai ka nemi ka bata sai ka game shuka ta shallake ka tafi tsahonka duk waye wannan Allah jalla wa'ala ne da yanayin iskar ita kanta iskar wadda jiragen ruwan da ake magana ko dai ta zanto musu mai amfani ko ta, cutar da su akwai iskar da in ta taso za ta sa su su sauri akwai iskar da idan ta taso to sai dai a yi ta rabbi sallim sallim wannan duk iyawar waye iyawar Allah ce kuma Allah ne ya fuwace wannan ya yaskare wannan shi yasa ƙarshen aya yace la ayatin liqaumi yaqilu wallahi wannan duka akwai izina ga mutane wanda suke hankalta to kaga wannan duk yana komawa maganar da shi ibnu abi zaid Allah ya ji kansa da rahma yayi yace masu hankali suna sanya hankalinsu ne wurin yin izina da wa'azuwa. da ɗaukar nusarwa me a cikin wannan ayoyi na Allah jalla wa'ala Ɗan adam in ya kalli kansa ya kalli waninsa zai ɗau izina misali faɗin Allah jalla wa'ala da yake cewa da yake cewa wa min ayatihi khalqus wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun nan ana tuna mana asalin halittanmu asalin halittanmu babanmu annabi adam turbaya ce aka halicce shi aka halitta masa mahaifiyarmu mu na na hawa daga hakarkarin na hagu daga nan kuma me sai kuma suka dinga hayayyafa sai suka dinga hayayyafa wannan babu shakka iyawar Allah ce kai sai aka bambanta yanayin kamanninmu duka 'ya'yan annabi Adam amma wancan wanda yake gabashin duniya ya bambanta da wanda yake yammacin duniya wanda yake arewacin duniya ya bambanta da wanda yake kudancin duniya a nan kuma akwai surkuki da saƙo-saƙo wani fari wani ja wani jajazir wani fari fat wani roɗi-roɗi wani baƙi wani baƙi ƙirin wani dogo sosai wani matsakaici wani gajere wani mai kaza wani mai kaza subhanallah wallazi qaddara fahada sannan kuma kowace nahiya in Allah ya halicci kaza sai ya yi mata tanadin da abin da ya dace da ita shi yasa akwai dabbar da watakila da za ka ɗauko ta daga gabashin duniya ka dawo da ita yammacin duniya ba za ta iya rayuwa ba Allah bai tsara ta rayuwa nan haka na ta nan ka ɗauke ta zuwa can ba za ka iya ba sai watakila ka bi wasu hanyoyi na kwaskwarima ko fasaha da kimiyya da sauransu babu shakka wannan me ke nuna min kai har a mutanen a inda kake ganin yanayin garinku to inda za a kai ka wata nahiyar ba za ka rayuwa ba yadda za a yi karayu sai an baka taimako na gaggawa to haka na shi ma inda za a ɗauko ɗan wata nahiyar shi ma a kawo shi to sai ka ga ba yadda za ka abin don haka a ƙarshe malam ya ce shi yasa yanzu wanda yake wannan ya za ka iya gane hakikarin yadda zatinsa yake shi kansa wannan halittun aka baka da su sun kure maka tunani sun kure maka maleji a ce tsandauri kawai an baka dama ka cika da ilimin abin da yake cikin tsandauri da ina ta ina za ka fara ka shiga jeji ka ga abuwa na ban mamaki Abuwa da dama a cikin halitta an halice su ne don amfanin ka ba kama gane amfanin nasu ba kuma don kai akai kuma ilimi yana nan ya riga ya yi rubuce-rubuce ya tabbatar da cewa kaza yana amfanin kaza kaza yana amfanin kaza komai da ka sani yana da amfani don haka wannan in ya tabbatar da wani abu yana tabbatar da kamalar Allah yana tabbatar da zatin Allah ya wuce gaban wasa ya wuce wato tunanin mai tunani ya ce ga yadda yake subhanahu wa ta'ala shi yasa malam kuma daga nan ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a bayi ko masu tunani wanda suka kai matsayi a tunani ba su isa su kewaye ba da wani abu na ilimin Allah sai fa da abin da ya ga dama akwai halittun da har yanzu ba a gano ko menene ba sai ka ji an ce an gano da wata na'ura wata halitta tana yawo a sama an kasa ganewa kamar dai takarda kamar dutse kuma alamu yana nuna kamar suna da rai haka da sauransu to halittar Allah ce halittar Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wataƙila akwai halittar da ma kana cin karo da ita baka ma sani ba yanayin tsarin jikinka Allah bai tsara cewa in ka ci karo da ita ba za ka ji sabanin misali in ka ci karo da dutse ko wani abu kuma tana nan halittar Allah ce ta ne wa Allah tasbihi shi yasa yace wasi'a kursiyyu samawati wal ard kursiyin Allah ta yalwaci sammai da ƙasa dan Allah ka duba ba fa Allah bane ya yalwaci sammai da ƙasa shi wannan ba za ka iya buga wannan misalin da shi ba domin shi Allahu akbar duk girman duniya to Allahu akbar minha Allah ya fi duniyar duniyar da lahira dai ya fi su girma to za ka iya siffanta shi wala ya'uduhu hifdhuhuma kuma sannan kiyaye samai da ƙasa ɗin baya gajiyar da Allah wa huwa al-aliyyul azim Allah shine maɗaukaki da zatin sa da buwayarsa da ɗaukakarsa kuma mai girma da zatinsa da buwayarsa da ɗaukaka. Babu shakka zamu ga a wannan gabar akwai jimloli guda hudu, wanda malam ya yanko wannan ne daga ayatul kursi. In wannan ya nuna mana wani abu, ya nuna mana cewa ashe hakikanin hanyar da za ka san waye Allah shine ta hanyar alkur'ani mai girma. sai kuma daga nan ta hanyar fashin baƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sa mai tsarki domin ala ya'lamu man khalaq Allah da ya halitta ya fi ka sanin kansa don haka iya bayanin da ya ce shi ga yanayin yadda yake to dole ni da kai kada mu ja mu sallama shi yasa Allah jalla wa ala za mu ga cewa a cikin wata aya kusan ya jimla ce wannan inda yake cewa فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير واندا زامق الحافظ ابن كثير ya yi babban tambihi ƙarƙashin wannan ayar dalilin da ya sa na kawo wannan shine wa qul amantu bima Allahu min kitab kuma ka ce na yi imani da abin da Allah ya saukar na littafi na Alkur'ani. ka duba fa misali ne Allah yake bugawa Ya ce kawai kursiyin Allah inda za a sako shi nan duniya to zai yalwaci sama da ƙasa ma'ana girmansa ya fi girman sama da ƙasa to yaya girman al'arshin Allah kuma yake ya girman shi kuma Allah yake wa kullama khatara bi balika Allah bi khilaf zalik duk abinda ya darsu a zuciyarka to Allah sabanin haka me ake nufi da wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wannan gaba ta tabbatar mana sifar da Allah ya siffanta da ita ta ilimi cewa Allah ya siffanta da ilimi ilimin Allah kuma ba irin nawa bane ba irin naka ba domin ilimi na yana da iyaka amma na Allah ba shi da iyaka Allah jalla wa wa'ala iliminsa ya game komai ya mamaye komai shi yasa ai yace li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai yace me wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya game komai da iliminsa Allah ya game komai da iliminsa amma ni da kai a cikin halitta duk yadda muke jin cewa muna da ilimi to ilimin namu cikin cokali ne ko wani bangare na cokali domin ai Allah ya gaya wa manzansa ya ce wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila ba a baku daga ilimi ba sai kaɗan ya ishe ka ka gane ilimin ɗan adam idan ka halarto da kissar tafiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam da tafiyar sayyidina Khadir alaihi salatu wassalam ka duwafa fa annabi Musa a lokacin fa shi shine fa badaɗayin Allah kalimullah Allah sai da ya gana da shi wa kallama Allah Musa taklima amma Allah ya keɓanci Khadir alaihi salam da wasu ilmin muka wanda annabi Musa kwatata wannan ma ba fannin sa bane to haka rayuwa take shi yasa dan adam kullun ya dada samun ilimi in dai ilimin mai amfani ne to kullun zaka ga ya dada rankofa ya ƙara tawabi'u ya dada jin cewa fa abinda bai sani bayanin dinka abin da ya sani amma idan kaga ana fankama ana kafullo da ilimi an mai da ilimi dalili na wulaƙanta mutane to kai ka san wannan ilimin na shaidan ne domin shi shaidan dama iliminsa na wulaƙanci ne da girman kai amma bayan Allah na ƙwarai, to ko da yaushe tawali'u suke kuma suna neman dada neman ilimin kuma suna neman Allah ya dada musu ilimin kamar yadda Allah ya ce wa manzansa wa qur rabbi zidni ilma shi sa zaka ga a cikin alqur'ani babu abinda Allah ya nemi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nemi a dada mai in ba ilimi ba Allah manzan Allah sallallahu bai ce Allah da mun dukiya ba ko da mun kaza sai ya ce wa qur rabbi zidni ilma kuma ka ce Allah ka daɗa mun ilimi dan haka ya ishe ka ka gane ilimin Allah kuma ka gamsu da maganar da Ibnu Abi Zaid yana cewa ba za ka iya kaiwa gacin ilimin Allah ba Allah shine alimul ghaibi wash shahada shine masanin gaibu da abin da ya buya kamar yadda ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan sai yace illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada ya ishe ka ka gane ilimin Allah inda Allah yake cewa manzansa ka gaya musu taskar Allah ba ta hannuna qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaiba ka gaya musu ni ban san ghaibu ba domin sanin ghaibu sai Allah ya ishe ka ka gane ilimin Allah ka gane cewa inda Allah ya ce wa manzansa ka gaya musu qul in qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka gaya musu ni bana mallakawa bana mallakarwa kaina amfani ko cutarwa in kaga amfani ya same ni ko cutarwa haka Allah ya tsara yace walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san abin da yake a ɓoye lastaksartu min alkhairi da na nemi alkhairi na ya dada yawaita fiye da wanda nake da shi wa ma su da abin da ba shi da kyau da bai same ni ba in ana illa nadhir kawai ni mai gargadi ne wa bashir kuma mai albishir ne liqaumi yu'minuna ga mutanen da suke yin imani kamar yadda za mu ga a cikin alkur'ani mala'iku sun tattara ilimi sun danganta shi ga Allah suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ashe kenan da wannan nassin zamu gane iya dan abin da dan adam yake kafullo da kafafa zai gane cewa wani dan taƙi ne Allah jalla wa ala ya bashi a da idan kana karanta tarjamar magabata sai ka ji sun ce "Wani kana musharikan fil ulum ya kasance wato ya shiga fanninnuka mabambanta na ilimi sai ka ji an ce alfaqihul muhaddithul lughawiyul usuli almufassir masanin fiqhu masanin usulul fiqhi masanin hadisi masanin ilimin hadisi masanin harshe masanin falsafa masanin kaza duk wannan fa wanda ya zama mutafanni ne to amma wani dan taƙi ne a cikin ilimi aka bashi domin za ka ga wani ɓangare na ilimin rayuwa sai ya bada shi a yanzu ka shiga jami'o'inmu za ka ga shehunan malamai profesoshi sun ƙare rayuwarsu sun sha wahala wurin bincike da rubutu amma fa iya wata 'yan kusurwa ce fata ilimi da zarar ka fita daga wannan kusurwar sai su zama 'yan kallo to babu shakka wannan duka aya ce alama ce hujja ce da take tabbatar da cewa wala yuhituna بشيء من min إلا illa شاء sha'a ka ya ishe ka ka gane cewa kai jahili ne duk irin ilimin da kake dauke da shi duk kwalin ilimin da kake dauke da shi cewa baka san me zai same ka ba in an jima ba wai magana gobe ba yanzu ba muna karfe ɗaya ba ko karfe biyu to baka san nan da karfe biyu da rabi me zai same ka kai nan da minti ɗaya mai zuwa wallahi baka san me zai same ka ba tana iya alkhairi ya same ka tana iya sharri ya same ka za ka tabbatar da haka mutum zai fita nan yana rawar jiki ya tafi wani wuri ashe ajalinsa ne yake kiransa wallahi da ya san cewa idan ya je wannan gurin za a karɓi ransa zai je ba zai je ba to don haka duka wannan aya ce da take nuna cewa Allah shi ne Allah Allah shi kaɗai ya abin nan to ‘yan uwa masu albarka a ga lokacin ya harare ni amma ya kamata na karkare da wannan gabar me ake nufi da kursiyin Allah Allah ya ce kursiyinsa zai yarwaci sammai da ƙasa ko malamai suka ce kursiyi wata halitta ce cikin halittun Allah kuma ya tabbata daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya siffanta kursiyin Allah da cewa wuri ne da Allah jalla wa'ala yake sanya ƙadamain ɗinsa. Don an ambaci ƙadamain baya nufin irin nawa ƙadamain ɗin ko irin naka ƙadamain ɗin. ya yake amma haka ya kira su don haka haka za ka bar wa abin ya ce digadigai amma ka sani tarayya a suna baya nufin abin haka yake kamar yadda kake buga misali ka ce hannun riga ka ce hannun agogo ka ce hannun kofa hannun sauro hannun mota duk ba sunansa hannu ba amma wannan hannun shine wancan hannun babu shakka sun bambanta to haka aka kira shi kamar yadda ya tabbata a cikin eh, al na alhakim ya ce al'imamu tahawi ya ce da kursiyin Allah da al'arshin Allah duk gaskiya ne ya suke ba mu sani ba kawai dai sai mu ce kenan halitta ce tan game miya wadda tunanina da tunaninka ba za su iya lissafa ta ba sai ya kamanta ta ta ishi sammai da ƙasa ‘yan uwa masu albarka lokaci ya halin sanin za mu dasa aya sai a wata haɗuwar insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh